kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fadi tare da ni amina bahari auna. jama'a kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau za mu yi magana ne akan kuɗin goro da yake yi wa juna da irin haɗarin da ke tattare da haka. ke zara'u muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata da maza domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su masu raro barka mu sake zuwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe a wannan zaure namu a halin yanzu na tare da matasa da za mu tattauna da su akan kuɗin goro eh sauraro kudin goro wato jam'i da muke wa juna musamman idan ya shafi inda muke tattara al'umma gabaki daya wanda idan mutum ɗaya ya fito daga cikin wannan al'umma ya aikata wani abu walau alheri ko shari sai mu musu kudin goro mu jangina su da wannan abun da cewa gaba daya wannan al'umma halayensu ne a cikin wannan zaure namu a yau muna tare da hajiya sadiya muhammad wato sarauniya sai sumayya sadis sai kuma malam abbas usman wato nabila da kuma malam umar kumo malamai barka da zuwa wannan zaure namu to kamar yadda na gabatarwa na ce za mu tattauna ne akan al'amarin ko in ce akan maganar kuɗin goro da muke wa juna wato inda muke yin jami'i idan abu ya faru a cikin al'umma. Hajiya Sadiya me kika ma fahimta akan maganar kudin goro yadda muke wa juna kudin goro kuma me ake nufi da hakan? Kudin goro shine alal misali a turanci akan ce stereotyping ko eh. in mutum ɗaya laifi a kabila eh. sai a yi jami'a ce gaba ɗaya haka suke alal misali bari in ce wannan zamanin da muka tsinci kanmu yanzu sai a ce alal misali muka ce wannan na ce ko ba na ce a ah, ai kidnappers ne eh. to ko na ba fulatani ne kidnapper ai miki ta bakin nasu ba yanzu ce dan kimashin ne to kai da kuma wala ba haka take ba tunda duk abu akwai nagari a ciki musamman ma kila zai yawa ma nagarin sun fi yawa sun fi yawa mm. to akan yanda bayanin da malama sadiya ta mana akan maganan kudin goro da muke wato a turanci da ake ce stereotype ko a ce mace jami'in da ake wa al'umma kun fahimci abin da ake nufi malam ku idan aka ce kudin goro musamman kai da yanzu ake kake ba kula ta nan yanzu kila ma duk wa'anda ma muka sani da suke kusa da mu kila ba su ma cikin wa'anda suke aikata irin wannan laifin amma saboda wani ko wa'ansu kalilan daga cikin wani kabila sun fito sun aikata wani aiki wanda yake bai da kyau kuma wanda al'umma suka yi ta da shi sai a wannan kabilar gaba ɗaya kudin gwar da ma'ana cewa gaba ɗaya wannan al'umma ta lalace kuma kuma mara kyauci malam ku a matsayin ka na bafulatani a daidai wannan yanayi da ake ciki na duk inda aka gaba fulatani walau baki walau fari jeri dogo yana cikin ɗaɗɗar mutane ma suna cikin ɗaɗɗar da shi ya kake fuskantar wannan maganar kudin gora. to ai abin da ke jawo haka kamar yadda hausa suka ce wai wake ɗaya shi ka ɓata gari mm. kisan daga cikin fulanin akwai na kware majority wanda suka fi yawa na kwaran ne hmm. to kaɗan ne daga ciki suke da halin tir kuma su ma in aka bincika aka duba aka gani zaki ga an dan tabo su ne yanzu misali kamar shekaru baya da suka wuce in aka kama dan fashi ha zaki da cewa ina muri ne idan aka zo aka ga bangaren eh, kazanta kin san wa za a ta ce bayar ne hmm. in aka zo bangaren saki na mata da miji a sha suke zana ce miki amma da bahaushe ne ne sake wannan shine kam kudin gora sannan kuma aka ce miki son banza hmm. son banza bare bare Awo, dama kuma da abin da aka dingira mu. Wanda na shi. To kun dai ji yanda muka dinga hmm. yakar junanmu da kuma cacakan junanmu. Malam Abbas, a da idan mun yi kudin goro a tsakanin kabilun da suke cikin najeriya musamman na arewaci hmm. akan yi shi ne cikin raha da annashuwa saboda mai kila abokan wasa ne kamar idan ka ji babbar bari ya yanki ba ne kamar yadda yanzu kuma ya yanki bare eh, bare wanda kila ba haka ne labarin yake ba zai yi wuni ya yanki su ne dan dariya shi kansa wanda aka yankan ba ka ga ba zai fishi ba saboda ya sa abu ne na wasa kuma abu ne wanda aka ga ba mu wuni yake da shi ba mm. an yi ne kawai dan ayi raha mm. amma yanzu kuɗin goron da ake sai zama ba na alheri ake yi ba wanda muke yi ne domin mu bata wata kabilar gabaki daya mm. ya kake hangen wannan alama. eh gaskiya wannan al'amari da zan iya cewa a yanzu yana da matukar ciwo sosai musamman ga zamantakewar mu a wannan lokaci saboda e, idan kika kalli zamanin da kamar da kika bayyana akwai da irin waɗannan abubuwan wannan na jefar wannan da wannan amma mafi an kika ɗauki shi zaki ga ai haka ana kallon haka ne amma yawanci wasa ake ɗaukar shi musamman shi yanzu magana da yi a ƙarshe da yake cewa ba wani ba ba da bane ba mm. amma da yake cewa barbar kin ga ya dan soke su ne aka kasance shi na ba platin kuma ya yi jami'a eh, eh. wasa to abokanan wasa ne akwai wasa irin waɗannan mm. so amma yanzu gaskiya yadda wasan yake ya koma kawai tashin hankali ne mm, saboda yanzu idan eh, misali zan iya badawa a dan datsin baya idan ka je irin kudancin Najeriya in har ka nuna cewar kai babarbare ne hmm. kawai ana cewa ana ma kallon boko haram ne kawai a eh, lokacin saboda abin da ya faru kawai kai boko haram ne hmm. saboda Allah in kika dauki mutanen boko haram din a cikin mutanen Najeriya um, Maiduguri a raba su kashi 100 kashi ne za su dauka a cikin 100 hmm. to amma sai ake masa kallon haka nan gaba kida to kuma duk wanda ka kalla ka ce ma boko haram dole sai inda karfi shi ya kare to haka bangaren kidnapping na haka bangaren duk waɗanda to yanzu abin da ya koma gaskiyar magana ba wai na wasa bane ba duk mutumin da ka jefa da abin nan ka ce mishi wai dan fashi ko ka ce mai dan kidnapping ko ka ce mishi dan saboda kila wani daga cikin dan kabilar su dan yana yi to wannan abin gaskiya ba ba adalci bane ba dole kuma ya zamo da zafi wanda hata kan iya kai ga ma rikici gaskiya a irin wannan lokaci da muke ciki. Ka sani ma sai zama rikicin gari. So na unguwa sai zama da gari. So nawa aka yi ma irin wannan. Wala da wani ala misali a ce a da ni yanzu tudun wadace yan zangwaron mm. yadda muke mu a da har iyamurai lokacin christmas kare muke yin shi in mm. sallah ta zo mu ma tare suke mu an zauna lafiya ana jin wuraren juna amma yanzu ana rasa mai kwarai da garuwa abu kaɗan kaɗan jefa wasa mutum sai ya eh, fi shi da zafi wannan magana ta kudin goro da muke yi wa juna musamman idan an aikata laifuffuka ya kawo rabe-raben kawunan al'umma an kun lura malama samayya ke ce matashi ana kuke tare da matasa ke yar makaranta ce kuna tare a da idan kika sa kaya da wanda yake yaren ki da wanda ba yaren ki ba duk ɗaya yake amma yanzu mun riga mun makan matsudin kuɗin goro idan kin yi shiga ma shigan da kika yi ma yana nuna ga inda kika fito sannan muna yin mu abun kuɗin goro uh-huh. a in te wani shiga na rashin mutunci ko nawa za a dama eh, kudin goro na kuma ya kama ba wai kawai na al'ada muke yi ba har da addini ma muna abu kudin goro gaskiya haka ne na addinin nan kamar akwai wata yarinya da na sani akwai wata yarinya da sani ita ba musulma ba ce gaskiya to tana yawan sa hijabi ko za ki ga ta yi shigan ta lafiya lau ranar da aka faɗa wata yarinya cewa ita yarinyar na ai ba musulma ba ce ba ki ga yadda suka dinga kyararta ba ashe ba musulma ba ce shine take saka hijabi tana saka kaza ai hijabin nan namu ne mu musulmai da ce musu ai wannan sutura ce wanda kowa ma yana da rights din da zai sata ba wai wannan da yana musulmi ga kalar sitiran da ya kamata ya sa wannan da yana mm, wanda ba musulmi ba ga kalar wato ra'ayi ne kawai ra'ayi ne akwai wanda zaki ga kawai suna da ra'ayi ra'ayi saka yawa eh kuma kamar a cikin mu da muke kamar irin hausawa haka za ki ga kowane za ki ga suna sha'awar saka kayan wasu yaran ko hmm. amma za ki ga yawwa yawwa kayan wani fa kama irin kayan ibo ko na ko kananan kayan hmm. to wasu za ki ga da an saka ka sai a fara ce mata me yasa ta yaka dan me yasa ta yaka yanzu har amare haka za ki ga wata za ki ga bahaushiya ce amma za ki ga kawai lokacin bikin ta kawai tana da buri tana da sha'awar ta yi wannan shigan ko na ibo ko na yarabawa ko na nufawa wanda abin da ya kamata kenan da abin da ya dace da zuciyarki da tsarin rayuwar ki kawai hakan shi zai kawo zaman lafiya cikin shirin yau da gobe. Wato magana kwalliyar wata al'ada lokacin biki ya ja hankali na Zara kin tuna kawata baka tsiniya da aka yi mata wakar nufawa a lokacin aurenta? Mamanta ta je bikin nufawa kuma al'adar su ya burge ta? Eh na tuna Aminatu shi yasa kika sa wannan wakar kenan. <laughs> Eh, kin gano ni Najeriya ƙasa ɗaya. Hmm, Aminatu kenan. Masu saurare bari mu koma zauren tattaunawar mu. akwai kuɗin goro illar da ke kawowa yanzu ka duba irin da muke zaman doya da manja na ko zaman arziki eh. irin misali yanzu da sa a garin kaduna hmm. da an wannan gaba ɗaya gida ɗaya biyu musulmai gida ɗaya biyu kirista hmm. to yanzu an koma kowai a dunkule wai jinsi ɗaya ko wani abin nan kin kudin goro ya za ya sa wani ra'ayinsa ya sa ga ɗaya mutane duk da kuma kila da da ga wanda yake son ya zauna da su eh, yanzu haka a kudancin Kaduna kamar yadda ka kawo wannan misali za wani shi ga shi musulmi ne kuma can yake so ya zauna eh, amma saboda an riga an yi abun kuɗin goro wannan abun wato ya tuna min wasu lokuta da muke a makaranta tun muna ƙananan lokacin nan za ki ga tare muke mm. da waɗanda muke musulman da waɗanda ba musulmai ba da eh. ba ma a makaranta ba harshe ya sha bamban ma'ana ya ba yaran mu ɗaya ba eh. addinin mu ma ba ɗaya ba mm. amma muna zaune a makaranta duk abin da muke tare muke yi mm. idan abinci ne tare muke ci zai ɗauko na shi zan ɗauko nawa za mu ci kuma gaba ki da sai ya zamo a cikin anguwan da muke ma anguwan da muke mafi yawa akwai hausawa mafi yawa hausawa ne to amma akwai waɗanda suka zo wanda ba musulmi ba wallahi sai da ya zama duk gidajen mu babu inda ba su shiga mu muka ba inda ba mu shiga duka mu shiga gidajen su mutumin dan zan iya tuna sunan shi ma eh, amma me za ki ga yakan dauki kuɗi haka ya ba mu ya ba duk ana tare ba wani abu da zaki wato bai bambanta ran shi da ku baya bambantawa hmm. duk ya dauke mu abu ɗaya ne sai nike gani a lokacin za ki ga eh, a wasu lokutan ma sukan ce mana an kira sallah a Wasu maki suke tunatar da ku eh, su ce an kira sallah a lokacin ana zaune lafiya ana zaune lafiya za su ce mana an kira sallah mu je mu sallah mu tashi kuma ran lahadi idan suka je misali coci suka dawo za su zo su eh, zanna su bamu abincin su ku kuma sa wasa dawo za ku ci gaba da wasa saboda wasu lokutan ma mukan ce mu ci wanda mu kila ma ba mu da halin da za mu abu ne. amma yanzu amma ba a cikin kalama ba to amma sai ya zamo kudin goro da ake yau da gobe yau da gobe sai gashi ya zama ma hasan wannan ya tashi wannan ya tashi saboda me me yiwa kila wani daga cikin wanda ba yaran su ba misali kila ko musulmi yayi wani abu sai a dauka cewa ai duk musulmi haka suke hmm. to wannan abu sai tsoratar da su wanda suke tashi su bagura su ma su kara tsoratar da nasu al'umma eh har sai ya zama to a garin suke amma yanci sun koma isu isu wato eh, sai da suka zabi bangare suka tashi suka zabi bangare hmm. suka ware kansu daban suka koma isu isu ne kamar da ma gari ne kamar da jin kina Hausawa da Fulani hmm. to sai ya zama wani area ne daban wani wani bangare daban wanda su ne suka koma sai kinga wannan ba abin nan bane ba baka san wannan ba ka sai ga tromin wani abi sanda muke yara yara mu ma wallahi har zuwa coci na iya kada gangan coci sosai mm-hmm. haka yaran su mu dauko su mu tafi su ran juma'a hmm. akwai kaskan san yaro shi bai bambanta almajiri da wanda ba almajiri ba akwai wani abu da ake cewa babi Allah ya babi Allah su ma su zo suna yin muna babi Allah tare da su a bakin abun nan a bakin masallaci a dan baka naira biyar sisi haka mm. yaran kirista ne fa mm. da mu yaran musulman muna haduwa da su zaman amana zaman amana ban ba wa manta ba ai lokacin maulidi in ka lura tunda abu ne na shekara da gaske ba ka bambanta wani musulmi da kirista idan za a yi kirsimeti ta kallon watan nan da ake a ce ga matan nan da yaron ta mu ma sai ka ga musulmi wannan sai tuna man da wani abu a cikin garin malumfashi akwai wasu lokuta can baya ake irin maulidi kamar kika ce maulidi irin a shekara shekara ake hmm. to akwai wanda ake yi na zagaye bambanta akwai wani wanda shi kirista ne ma saboda irin zaman da aka rika yi a lokacin da kafa irin wannan kudin gora yakan fito ya zauna da irin wannan waƙoƙi da ake yi na yabo za ki ga fito ba wani wanda ke hantar shi ko ya hantar mutane haka ba kuma wanda zai taba shi bai da wani tunanin cewa mutanen nan za su iya takin na ko kuma su da ba dan hmm. addini ba addini sai ke ba ba yaran sai ke ba a lokacin duk babu wani yana cikin hankalin sa ba wannan duk waɗannan babu su so amma yanzu babu wannan saboda kuɗin gona da ake kamar yadda kuka dinga bayanin nan kun zayyano mana abubuwa da yawa da illar wannan kuɗin gora ya janyo wa rayuwar mu da kuma zamantakewar mu a matsayin mu na al'umman ƙasa ɗaya hmm. wanda suke da mabambantan al'adu da kuma harshe hmm. akwai mafita ta inda za mu gyara duk da yake a lokacin da aka yi barna gyaran sa baya zuwa a lokaci daya to hmm. amma akwai wani mafita da muke da shi ne inda zamu iya kyara kila gyara abin abinda muke ciki da kuma sa ƴaƴan mu akan saiti don a dawo da jiya yau ni dai a tunani na ina tunanin kamar da yanda ake yi a da hmm. tun yara suna makaranta zaki ga irin yaro dan pre nursery ko yaro dan nursery wa zaki ga an ce ai wannan yaron zai shiga yan yarbawa wannan yaron zai shiga ibo wannan yaron zai shiga fulani haka zaki ga dai an cakuɗa abu ko da ba addini addini ba al'adarsa yawwa mm. da haka ake yi za ki ga fulani za su yi na igbo saboda ai su ma yan farare ne mm. za ki ga su ma igbo za su yi na fulani hausawa za su yi na bade bade duk dai za dai a to wannan ne shi zai kara hada kawunan mu gaskiya saboda yaro tun yana da wani matashiya malama sumayya ta ce ga irin abin da ke tunanin za a iya wato a fara tun daga kasa. Mm-hmm. yara tun suna makaranta gaskiya ka ne saboda kwakwalwar yaro a lokacin abu da take gaskiya mm-hmm. haka ne to malama sadiya ba to ni dai faɗawa a na kauna da inda kake a rayuwa mm. inda kauna ba abin da ba za ka wa mutum yanzu ala misali in ba haushi ya ɗauki abinci ba in yamari wallahi ba lallai ya ci ba a wannan halin amma a da ba hakan sai ya turo min da wani abu mun je eh, Lagos coast muna dawowa ran da za mu dawo a cikin motan da inyamurai da Hausawa sai muka zo zamu ci abinci a wani gari ana cire shi abaji mm. wallahi wani ba haushi a cikin mai kuɗi ne ya ce duk mu je mu ci abinci zai biya mm. yamurin da suka zo suka ta kallon shi da wannan ya zo ya yaren su na inyamuranci wannan ya zo yaren su haka ne aka ci ana mamaki ya sa ai wanda biya yawa duk mutan nan kuɗin abinci to kin kone yana so a sauna eh. waje guda ɗaya a zamana mutum ɗaya sannan kuma wato shi na shi da ya tashi kuɗin goro na alheri yayi na alheri yayi mm. mafita a nan shine batun kudin goro nan don Allah jama'a a daina yin sa. Hali in ga maka kana ruwan ma malam ku mu ku ne ma ku ba shiga cikin ruwan wannan magana Kudin goro. ko. A matsayin na ne. A matsayin a matsayin na ne. wadda nake ganin mu ne yanzu ake yarfa wannan kudin goro Mu ne kasuwa mu ke kokari ya cinne mm. don gaskiya mu ake kudin goro nan kuma mu ke ma illa to a daina ni abin da nake gani a game da batun kuɗin goron nan in har ana neman a samu mafita dole ne a dawo da tsari irin na da kamar a tsari irin na da tun daga makarantu da ake sa yara dole yanzu a dawo ni bahaushe wannan inyamuri wannan kanuri wannan wani ne mu zo duk mu zaka sa yaran mu makarantu guda so yanzu saboda wannan kuɗin goro da nake gaya miki ya ja hata makarantu kusan an raba su haka ne waɗannan zaki ga in kika ɗauka zaki ga wannan bangaren kawai ko da ba gwamnati ne sai rabon ba idan kai ka tashi sa yaran ka ne zaka eh. duba ka gani wani su mutane ne kici to kin ga eh, idan har muna taron ni gani bahaushe ne aka tilasta wato ni gani bahaushe ne musulmi mm. wannan ga shi in muni ne kirista mm. ko muna tare guda zai iya fahimta halaye na zai iya fahimta anan zamu iya gane cewa ah to wai da yadda ake faɗin cewa duk mutanen nan mutanen banza ne ko kuma mm. an masu kuɗin gora an masu mai shi ba haka bane ba to wannan zai iya kawo soyayya tsakani har ya zama an haɗe ga baki da na ɗaya kenan na biyu kuma maganar gaskiya su kansu 'yan siyasa na taka rawa wajen ganin rabuwa tsakani mm. da yin kuɗin gora saboda a lokacin da suka nemi suna buƙatar wani abu lokacin za su ce muku ni bahaushe ne musulmi shi ma haka a lokacin mutum dai nemi abu zai nemi cewa ni in ya muri ne dan kudu kuma kirista bai kamata a ce ku zaɓi wani ba to haka waɗanda saboda suna da kaza suna da kaza mu mugayen mutane ne ba su wanda ba haka bane ba wanda idan muka kalli irin rayuwar da magabatanmu da suka wuce irin su mu talakawa talakawa irin su sardauna a misali a lokacin nan mm. duk a wannan lokacin shin ba a siyasa wannan lokacin nan amma sun gane za ki ga an ɗauko wanda ba bahaushe ba ba eh, yare ba an dora shi akan wani matsayi wani mataki kuma ya rike tafi ba wani ba mai kallon wani. hakan shi ake kallo ba kabila da ya fito saboda an an tabbatar zai iya to yanzu ai misali idan ana ta wannan kudin goron ga baki daya sai mu ce dole mu sai namu misali sai namu namun nan kila bai iya ba misali in baki misali a ce jirgi ne za mu hau sai a ce mu dole sai namu za mu hau saboda mun waɗancan kuɗin goron cewa dukkan su mutunta ne namun nan bai iya ba saboda Allah zake dai dauke ki kai ya eh, tuka jirgi kai da kanka ma zaka ji ba zaka shi baka idan kauda in wancan ya iya kuma ba wanda ba kan ba kuma ba sai ga iya to kinga dole ne wannan magana ta kudin koro dole ne wannan ina ganin aka bi waɗannan tsarika za a kawo ƙarshen wannan al'amari na kudin koro da ake malam Abbas malam Kumo Malam Sadiya da kuma Malam Soyayya godiya nake kwarai a kasancewan ku cikin wannan zaure kun mun tattauna sosai akan maganar kuɗin goro wanda yake lalle ba mun gama ba ne faɗaɗɗen abu ne wanda yake da rassa kala-kala za a iya taɓa addini a cikin maganar kuɗin goro al'ada a zamantakewa hanyar ma kasuwanci da duk abin da ya kama kuɗin goro nan ba inda bai taɓa ba da fatan za mu duba illolin da yake janyo mana a cikin wannan al'umma namu mu gyara mu dawo ko da ba a dawo ja ba amma mutum ya dinga yin adalci ga abokan zaman. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya. sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Thank you. To, da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. Wa alaikum salam. A gaskiya dangane da wannan maudu'i da kuka cewa na irin kuɗin goro da aka wa al'umma ko kuma jama'a gaskiya bai kamata ba. Dan kowace kabila ana samun mai kyau kuma ana samun mara kyau kuma ana samun mai kuskure. Da haka dan wani ya dan akwai kabila da take yin wani abu sai bai kamata ba gaskiya a yi musu kuɗin goro wannan gaskiya ba adalci na ba kuma ba abu ne wanda ya kamata ba dan idan ana yin haka gaskiya babu zama lafiya kuma ba a samun ci gaba. ko wani irin mutum ya kuskure ne don haka dan wani ya abu da bai kamata ba ana dorawa ga dukkan al'umma lahi mutum guda ya jawo masu sauran al'umma gaskiya wannan bai kamata ba wannan ita ce ta gudunmawa biyu BOA na gode. To mun gode Malam Bello da wannan ra'ayi naka. Ga da wa muke magana? To kamar dai layi ya goce. To masu saurare yayin da muke jiran wayoyinku su shigo ku shakata. Afwan, mun afwan ga kira nan ya shigo. Da ba muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah, abinda da nake so in bada na gudunmawa dangane da wannan maudu'i na yau. gaskiya al'amari idan aka ce wai har akwai yiwuwar a ce duk mutane za ka ga duk mutane saboda wani ya maka wani abu yanzu misali shin ga ainihin ba haushe ne can ta gari kuma ba kano wanda ya kyau idan aka ce wai wani ba kano guda ɗaya ya mutu wani abu kika ce a'a duk kana ba mutanen keke bane can ga ai an kara kuɗin goro haka yanzu misali yanzu in ce ai zage zage duk gaba ɗayan su halayyar su daban ce can ga ai in ya musu haka ne musu kuɗin goro haka a matsayina na bahaushe zan kalli in ya bari ko bai rabe sai in ce mai a'a ai yarbawa duka yan kaza ne ko kaza mai ne ko kuma faɗi wata mugu mugu abin nan tare da su sai zama musu adalci ba to don haka mutane ya kamata mu kiyaye yau al'umma kuɗin goro idan haka haka za a samu ci gaba na wadan ra'ayi kenan da fatan za a tashi na ga Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode mun gode Alhaji Musa har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira nan daga Zaria salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam Hajiya barkan da yamma barkan da aiki barka da warhaka kina tare da Isiya dan kishin Najeriya daga hawan kari garin kuma Sobo a jihar Kaduna. To Malam Isiya muna jin ka. Ka ji maudu'in na yau. A matsayina a matsayina na bafilata ne tsakani har ga Allah wannan kudin goro da ake yi. Gaskiyan al'amari ba a ma kabilun Najeriya adalci kuma ba a ma Najeriya adalci. Sabili da ina da dalilai kamar haka. mafi akasari za ki ga wani zubin in ma an zo za a yi wani babban laifi a wani gari ko kuma cikin gari haka za ka ga yan cikin garin suke jawo irin wayannan mutanen su su aikata irin wannan ayyuka to su kuma wayanda ake kama mafi akasari za ka ga filani ne waɗansu ake kama kuma waɗansu ma sukan sa kayayyakin filani sai a je a kama su in aka ga mutum da ƙyar shara da sanda to ko da wasu irin kabila ne za a ɗauka shi ba filatani ne to don Allah don annabi ina so in ja hankali al'ummar Najeriya a ji tsoron Allah ina fatan hajiya za ku sa lafiya isa ɗaki najeriya na gode to mun gode malam isiya yanzu kuma ga kira nan na shigowa daga jihar naija assalamu alaikum alaikum salam ina magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to masha Allah gaskiya bugun goro da ake wa ainihin kabilu na Najeriya gaba ɗaya ko na duniya gaba ɗaya a musulunci dai haramun ne na farko mm. haramun ne ka samu wani wata kabila ɗaya ka ce ai su kaɗai ke aikata abin da bai kamata ba saboda yanayin al'amura da ake na gabaɗayoyi da zubar da jini da sauransu ba kabilar da bata ciki saboda haka abin da nake jan hankali ga yan uwana al'umma gaba ɗaya a daina kiran wata kabila a ce ai su kaɗai ke yin kaza kowace kabila na yi sanadin wannan abin da yake kawo mana tashin hankali tun da wannan siyasa ta shigo a duniya gaba ɗaya ta ce ta kawo mana tashin hankalin nan saboda haka a koma farkin Allah annabi a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya assalamu alaikum to mun gode ga wannan ra'ayi naka malam ibrahim masu saurare da waya malam ibrahim muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti da kuma injiniya mu na yau mr misha ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. na addini ko na siyasa, Najeriya ɗaya uwa ɗaya.